Assalamu alaikum wa rahmatullah in uwa barka mu da wannan lokaci sannan mu da sabuwar da ku a sabon bidiyon mu ne sunana Adam Albashir ɗaya daga cikin masu kula da wannan channel ta Albashir TV idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan channel muna buƙatar da ku na subscribe sannan ku na alamar ƙararrawa hakan ta zara sa da zarar mun sabon bidiyo a sanar da ku ok to a bidiyon mu ne bidiyo ne wanda zai koya muku yadda za ku ɗauko kowane irin application a wayoyinku ba tare da kun samu matsaloli ba kamar yadda kuka sani akwai wasu irin application waɗanda misali in kun je ɗauko su za ku ga ana rubuta muku cewa waɗannan application ɗin ba a ba da dama a dauko su a irin kasashen da kuke misali za ku ga ana rubuto message an sa uh, this item isn't available in your country wai wannan uh, application ɗin ba a ba da dama yi aiki ko kuma ka ɗauko shi a ƙasar da kake ba to so da yawa za ka ga kana buƙatar wasu applications waɗanda suna da matuƙar muhimmanci a gare ka ko kana so ka amfani da su to amma hakan sai ya hana ka saboda mai kasancewar baka da damar ɗauko su wasu kuma applications ɗin suna da matuƙar muhimmanci waɗanda kana son ka yi amfani da su wannan ya samu kamu wannan bidiyo sannan kuma akwai bidiyon da za mu yi shi um, nan gaba da kuma bidiyon da za su zo dai uh, nan gaba suna buƙatar irin waɗannan abubuwa domin wani lokacin zai zama cewa ƙasar da kake ba a ba da damar ɗauko wani application ɗin ba to amma in muka koyar saboda haka mun zo yi muku bayani irin wa'annan application din ba mu da bukatar sai mun koya muku kuma yadda za ka ɗauko irin wa'annan application din saboda pidgin zai yi tsayi sosai da sosai wannan yasa za mu koya muku ta yadda in kun iya ko da mun zo yi muku bayani irin wa'annan application kai tsaye kawai dama kun iya sai da mu shiga cikin bidiyon mu ko in shiga cikin bayanin mu akan wancan application so wannan shine saboda kai tsaye mu shiga cikin bidiyon don mu ga ya wannan aiki yake ok yan mai da kuke gani ga wayar mu mun bude abu na farko yanzu me zami sai mu je mu gwada dauko application mu gani a cikin play store to yanzu akwai um, link da aka turo min na wani application a whatsapp uh, ga link din nan saboda yanzu bari mu shiga link din mun shiga link din kai zai kai mu a uh, cikin uh, play store saboda ga link din zamu danna shi kamar haka kamar da kuke gani ok to kuma da kuke gani gashi nan um, ya bude mana cikin google play kun ga abinda na gaya muku abinda da suke rubuta this item isn't available in your country wai wannan application din ko wannan abin da za mu dauko ba ba mu dama dauko shi a kasar da nake ba yanzu saboda haka yanzu me zami to abu na fari wanda zami shine bari mu fita muna fita kai tsaye abin da zami sai mu shiga settings muna shiga settings kamar yadda za mu shiga yanzu gashi mun shiga settings domin akwai abubuwan da zamu dan sassaita don ya ba mu damar dauko wannan application da muke so mu dauko yanzu so yanzu kai tsaye sai mu danna apps and notifications ah, ya danganta da irin wayoyinku misali daga bashin 5 ne ina tunanin zuwa abin da ya kasa a nan a wannan fuskar yakan zo da app ne kawai wato applications ba a zuwa da notifications to amma daga version ta zuwa sama za ku ga apps and notification so haka yanzu kai tsaye sai mu shiga shi kamar yadda kuke gani da mun shiga zai kawo nan wurin to nan wurin kamar yadda aka sa c all 71 apps sai mu danna shi in mun danna shi zai bude mana dukkanin applications din da suke cikin wayoyin mu gabaki dai kamar yadda kuke gani so haka anan sai mu zo mu nemo a google play store ina google play store ga nan kamar yadda kuke gani sai mu hau kai muna hawa kai abinda za mu zaba a ciki ga nan zaɓi na uku nake tunanin sai mu zaɓe shi storage muna shiga storage zai kama na wannan wurin kamar yadda kuke gani ga nan an sa clear storage nan kuma ga an sa clear cache so abinda za mu dauka shine clear storage sai mu danna shi kamar yadda kuke gani sai mu danna okay alright to yanzu mun kammala abinda zamu kawai sai mu fita daga nan wurin sai mu shiga cikin wannan application din wannan shine application din da zai taimaka mana wajen a yin wannan aiki wato hotspot shield free za mu ajiye muku link na shi wannan application a description sai da zarar kun shiga zai kai ku play store sai ku dauko shi ah, ko ma in kana da wani application na BVN insha Allah kun kai amfani da shi ah, zai maka saboda yanzu kai tsaye sai mu shiga cikin wannan application kamar yadda kuke gani Uh, muna shiga zai kawo muku wannan wurin kamar da kuke gani ga nan sa new hotspot shield application available wai uh, wannan application din sabo ya bayyana ko in ce ya zama ready in kana bukata zaka install to ba mu da bukata saboda ka sai mu danna cancel ok wannan ita ce fuska ta farko ta application din abinda zai fara nuna wani kenan to wannan bamu da bukatar mu danna wani abu kawai nan cancel kamar da kuke gani ga alamar cancel kawai ita za mu danna kamar da kuke gani muna danna ta zai kawo mana wannan wurin sai mu danna wannan nan yana kashe application din to yanzu sai mu bude shi kamar yadda kuke gani ya to ya zama active kenan ko muna budewa zai kama nan wurin kawai sai mu danna kansu kai tsaye zai kama nan wurin to nan wurin sai mu zo mu ah, zabi application din kun shi nan hotspot shield free kawai sai mu danna <clears throat> muna danna wannan ma sai mu ƙara bude shi gashi nan family user access sai mu bude shi ya zama open to yanzu mun saita application din mu to a nan me zamu kamar da kuke gani ga wannan alamar switch din ita zamu danna haka kun ga ta fara connecting kawai sai mu ce ok misali sai mu dan jira shi ya gama connecting haka ok to yanzu ya kammala so da yanzu in muka koma cikin application din cikin wannan application da muke so mu dauko kai tsaye za mu dauko ba tare da wani matsala ba so yanzu bari mu je mu gwada mu ok to yanzu kai tsaye sai mu je mu duba wannan aikin da muka yi shin yayi ko bai ba to application din dai ko link din da aka turo min da shi wannan application din da muka gwada shi za mu je mu kara a gwadawa so haka yanzu ga whatsapp misali ga linkedin da muka shiga din da kamar yadda kuke gani sai mu shiga yanzu zai kai mu cikin play store kai tsaye ok to kun ga kenan cewa yanzu application din mu ko aikin da muka yi yayi kamar da kuke gani yanzu a ah, IP address din da nake amfani da shi a wayar shi aka canza ga baki daya aka sa na wata kasar wadda irin wayannan applications din suka zama available ko in ce suka zama cewa za a iya dauko su a irin wayannan kasashen so haka yanzu gabaki daya an canza mana IP address din wanda muke amfani da shi a da an canza shi zuwa ga wani IP address saboda haka yanzu kai tsaye wannan hanyar da muka bi duk application din da kake so ka dauko kuma aka ce maka is not available in your country zaka bi wannan hanyar Allah yadda zaka dauko application ka ba tare da wata matsala ba so da karshe wannan shine bidiyon mu assalamu alaikum